Hukumomi daga arewacin jamhuriyar Nijar sun yi ƙarin bayani game da abin da ya wakana a ranar Asabar ta gabata a lokacin da waɗansu mutane da har yanzu ba a tantance ko su ne ba suka kai wa jami'an tsaro da ke yawon sintiri a wannan yankin hari abin da ya haddasa rasuwar mutane hudu kamar yadda shugaban gundumar Arleti ya yi wa manema labarun ƙarin bayani a wata ganawa ta garin da garin da 'yan jarida ga Alhaji Nafalla. Wata mota mota ce toyota pickup mai jikin toka wannan mota ita ce ta zo nan dun kuma ta hito daga gabas cin dun da ta zo daidai da waɗannan jami'an tsaro ta buɗe musu ta. a nan ne kai tsaye wannan mutum uku sun ka mutu kuma wannan mutum biyu sun ka jimu guda ya jimu ga kai guda kuma ya samu wajen bal uku cikin jiki ta wanda ya jimu ga kan nan an kai an tattara duka gawawwakin an kai su asamaka sai Allah ya mai cika kina hudu sun karsu bayan na zo nan ya sai na kiran abin da muke cema silil de crise in irin wannan abu ya faru don ka silil de crise ta kunshi dukkan jami'an tsaro na nan garin shugabannin su Wannan harin an kai sa ne a gabda garin Asamakka da ke kan iyaka da ƙasar Algeria kuma jami'an tsaro uku ne da fara kula ɗaya suka kwanta dama bayan harin hukumomin sun umurci jami'an tsaro da su kwarari maharan da suka nufi ƙasar Algeria domin yowar farautar su shugaban gundumar ta Arlet Alhaji Nafalla ya jaddada haka. Tunda soja sun ka jiya sun ka yi frontier ɗin ta Algeria ita kanta da wansa haƙƙi hallo ba su ga komai ba yanzu matakai ana cikin ɗaukan su ban iya gaya muku ga matakan amma muna cikin niyan ɗaukan matakai amma an fara ɗauka kamar yadda suka kawo goyon bayan ga na nuna baƙin cikin su game da abin da ya faru to ina son hallo su ƙara kawo goyon baya game da haɗin kai don kiyaye tsaro ko da wani lokaci in duk sun ga abu wanda ba su amince da shi ba to su yi ƙoƙari su kawo magana wajenmu saboda a san matakan da za a ɗauka a yi magani don in aka kyale mugu har ya yi aiki to abun ya lalace. Tuni dai hukumomin wannan yankin na arewacin jamhuriyar Nijar kai kira da al'ummomin da ke zamne a wannan wajen da su baiwa jami'an tsaro hakai ɗari bisa ɗari domin tabbatar da kare lafiyar su, yayin da su ko jami'an tsaron hukumomin su kai kira gare su da su bar amincewa da duk abin da ke nufato su a lokacin da suke cikin aikinsu. su ko kuma suke yawon sintiri a wannan yankin haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar